Gobarar ta soma ne tun misalin karfe goma na dare inda kuma ta ɗauki tsawon sa'o'i tana ci abin da ya sa ta kone ilahirin dukkanin shagunan da ke sama akasari shagunan tufafi turame atamfa da shadda da sauran tsadaddun kayan kwalliya kamar zinari, da azurfa da gwalagwalai har ma da shagunan canjin kudaden kasashen waje kasuwar wace ake yi wa lakabi da kasuwar dan jabalu da ke tsohuwar kasuwar sokoto makekiyar kasuwa ce mai shagunan sama hawa daya waɗanda suka yi da'ira tare kuma da waɗansu shagunan a tsakiya sunana alhaji awal ila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ala mutu lamu dai ni dai yanzu haka ma ina bakin hanya wani ya bugo min da Kaduna ce ga wata tan ta gama shagunan mu na tsohon kasuwa ko da ni taho wallahi babu gaba babu da baya ko ina ci ta kai ya ka dai wannan amari sai dai a mu Allah shi to kaman watakila ana iya kiyasin shaguna nawa ne wannan wata ta shafa ai wallahi yanzu alhaji kowa bai faɗa ma shagon da kun tunda har yanzu wutan na ci bata mutu ba ga ta nan babu adadin ta duk shago gida na haka diba ita dai yanzu haɗin sakwata babu kasuwa duna ta kai wagga duk da yake dai jami'an hukumar kashe gobara sun kai ɗauki to amma hakan bai hana gobarar zagaye daukacin shagunan ba lamarin da ya sa wasu masu shaguna suka yi zargin sakacin hukumar akan munanan lamarin sunana abdurrahman ma'azu dan jabalu amma gwamnatin jihar sokoto ta zalunce mu ba mu babu faya a sabis babu kayan aiki yanzu na fahimce ka kenan ba a kawo muku dauki ba wani dauki aka mun an ka dauki ga ba gani ba makaho kake ba gani in akwai a asabi ga kaji jiniya ta taho ko ko in ka ka a asabi ka to ga gwade ta amma kuna ganin da an kawo dauki wata kila da abin bai kai haka ba ga yanzu za a shi haka in an kawo dauki in eh, an ka dauki ga an ci zarafi yanzu shago ya kai ɗari nawa kai ba ka gani kai ba ka abin da annan ba gida nawa ka gani ta tsallake wanga ta tsallake wanga ta tsallake wanga ba ka duba abin da aka duba a bangare ɗaya kuma wasu na korafin tare su da jami'an tsaro suka yi tun kafin shagunan su su kama da wuta. suna gidan isan dan baba mun kira jami'an tsaro mun faɗa musu muna nan ba jami'an tsaro mun faɗa musu a kawo na ɗauki a kawo ba a kawo na taimako ba a kawo ba ana cewa duhol sakkwato fire service kwara guda duhol sakkwato fire service kwara guda ya kamata a ce gwamnati ta duba ya dace a ce akwai jirgi ko helicopter wanda zai kawo mana dauki irin wannan matsalar duk da yake ba tabbacin musabbabin tashin gobarar wasu sun ta'allaka shi da matsalar wutar lantarki. To mutane sun ce suna ganin kamar wutar lantarki ta wai wuta an haka wutar doki an hako makawa ta doki an hako makawa ta doki daga nan sai aka ga wuta ta tashi kai han a ta ka san abu an ce shago da shago shago da shago ana yi na a kashe ta ga shago ana yi na a kashe ta ga shago. Gobarar da ya tuni da ta laƙume ɗaruruwan shaguna a kasuwar kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto wuta na ci ganga ganga a kasuwar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.